آه، يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا ينزلن وسلاسل بلسان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بني معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور النبي يا النبي إذا جاءك المؤمنات إما تامن نسون روما باي إنك مبايعة بيغا مسلمتي بيسا غبلنتي ألا ألا ألا يشركن بالشام شيئا بيسا بزاسو هذا قود ألا بون بوتا دا ألا وجن بوتا ولا ولا يشركن كون بزاسو ساتا با ولا يزن با ولا يزنين با بين زنا ولا ولا يكسر أولادهن لا سكشي ورئاء أنسو أنسو kama kana ya fa'al jahiliya kama kana ya kana ya fa'al fil jahiliya kamar yadda ake yi zamanin jahiliya kun gani wato ma'ana jahiliya mace mai sata alamar jahiliya take mace mai alama jahiliya ne mace mai abin kashe ƴaƴanta alama jahiliya ne A ashe kenan waɗannan duka in ta musulunta tilas ne sai ta yi alkawalin kenan waɗannan abubuwa duk ta basu kun gane ko wato abin nan lokacin jahiliyya ana aikata kashe ayyamin wa'adul banati in mutum ya haifi ko mace in ta haifi diya wato in za ta haihu sai ta yi daji ta yi rami in ta haifi diya mace ta turbuɗe ta can ta komo wai kada ta kawo ma gida ta ɗauci wajen yi mata aure ai ya dafa na kunna a haya an su turbuɗe su rayu Hau fal'ari don tsoron aibi wani faƙari da talauci wala ya tina bi buhutanin kuma ba za su zo da ƙarya ya tari na hu bai na aidihin na arjulihin da ƙarya wadda suke kakawa tsakanin hannayensu da abin na hannayensu da kawahunsu ai bil walad da malqutin yansibna hu ila zauji su ɗauko ɗa na wani su ce ɗansu ne ba za su yaka nan ba wa wa wasafahu bi sifatil walad al haqiqi domin ɗa na haqiqa uwa na haife shi tsakanin kawahunta da hannayenta to kada su yi haka nan fa innal umma idza wala'at uwa in ta haifi da sakada ya hawar jili ya sai ya fadi tsakanin hannayenta da kafafunta to kada su yi haka nan wala ya asi na kaka fi ma'lum kun ba za su saba ma ba ga duk alheri umarni wanda an an kai umarni ai fi ma'rufin shar'an ga shari'a wa qurifa husnu an ka san kyawun sa min kibal shari'a ga wajen shari'a wa wa ismun jami'un kulli ma kulli ma qurifa min Allah wa ta'ala an ce urufu duk da shari'a tayyar da tayyar da shi ake ce ma ba za su saba ma ba ga ma'ruf wal ihsan da kyautatawa ilin nasu ga mutane wa kuma kullu ma shi abin da shi ta yi umarni ba su ba ba abin shi ba su ba ba auna ha anan ko kuma abin da shari'a ta hana ba za ba kan ni kan ya haji kamar in an mutu a dora kuka wayo watan zai siya ko kuma ta dora ce ta wai ta wai ta wai ban ta ko wani miji ya wajen da shari'a ta dora ka gashi wa shakki wa shakki abin da jabi ko wuyan ga wa kharqa wa khasr wa ya gabuska kun gane ba kusa sun taho sun kai ma waye a da waye a da akan akan waɗannan an ambata a babakun yi karbe karkar ba wa babakun yan sun taho sun kai ma waye a da amma in mace ce gaba da ta lam yusafi wahidatan minhunna amma amma annabi wato abin nan bai bai musafa da bai gama hannu ba kun san in namiji ne za a gama hannu da shi amma in mace ce ba gama hannu ba a gama hannu da su sai dai an sa ruwa sai ta tsoma nan da cikin ruwan wasu sagafir lahun Allah ka ka nemi gafara gafara Allah gare su inna Allah gafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ai huwa mutasimun bil ghufrani Allah ya tabantu da gafara war rahmatu da rahama ya gafir lahun zai gafarta musu abin da ya gabata aw akhatana fi ko kuma abinda sun kure bayan shiga musulunci wa ya yayi tausayin su wa yusibuhunna kuma ya ba su lada ma kaba an jami'i ma taqaddama fi sura bayan ya kama sura ta kare abinda attahe ta aqibi ne ci gaba karin bayani ne kan labari ne Allah kuma yadda ce tambayar

amma ita ba ta gado ita ba ta gado saboda haka in yana son ta yi gado sai ya mata wasiya kin kafin ya rasu eh kamin ya ce in na mutu a bata kaza to in ya mutu abin nan da yace a bata in bai wuce ɗaya bisa uku na dukiyar shi ba ana bashi ana bata amma in ya mutu ba in ya mutu babu wata wasiya ta da gado ka gane dan eh? ya balaga eh yaro in ya in ya balaga in ya balaga zan mutumin kansa hmm. shi matar da ta ya ayyuhal ladina amanu taqi ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadannan imani la tatawallaw qaman ghadiba Allahu alaihim kada ku bayyana soyayya ga wadanda ga mutane wadanda yake Allah ya yi hushi da su sune yahud sumu al-maghdubu alaihim ai musu suna wadanda aka wa hushi li'annahum arafu al-haqq domin sun san gaskiya wa an ka duk wanda ya san gaskiya ya kibin gaskiyar nan shine maghdubu wanda ya san gaskiya gaskiya kada kai so kada ka nuna soyayya gare shi wa kadhalika haka nan man ittakhadha tariqahum fi zalika duk wanda ya bi su ya san gaskiya ya kibi wato kada kada ku ah, abin nan kada ku rike su masoya kada ku bayyana soyayya tsakanin ku da su wa qad ya'su min al-akhirah sun ɗebe dan mani ga samun ladan lahira kuma ko ma yaqinihim bi sun tabbata akwai ranar lahira amma duk da aka sun sun ɗebe dan mani li'inadihim domin girman kansu wa kadzabu uh, nabiyya ma ilmihim bi ki sun ka karyata annabi sun san ko gaskiya shi kun gane ko kama yasal kufar kama yadda kafirai sun ka ɗebe tsammani min ashabil qubur daga mutanen kaburka ai al maqburin min khairil akhirati wato kun san kafiri wanda ba ba kirista ba ba yahude ba shi ya dauka in an mutu shikenan ba a tashi to kun ga kenan su sun ɗebe ɗammani ga lahira kamar yadda wanda kahiri ya ɗebe ɗammani ga lahira ga wanda ya mutu ya taso ista'ara da alaihim maqaqo maqa'idu min da alaihim maqa'idu min aljannati law kanu amanu lokacin da ake wato su kafirai din lokacin da ake gitta musu wuraren zama su na aljanna da sun imani kun ga sun ɗebe ɗammani daga gare su wa ma yasiruna ilaihi minan nar kuma sun san abin da suke zama zuwa gare shi wakila ma'ana kama ya yasil kufar ko ko abin da ake nuhin daga kafirai abin da kamar yadda sun ka ɗebe dan al ahya'u rayi min kufa daga cikin kafirai min ashabil quburi sun ɗebe dan daga ga waɗanda na mutu cikin kaburuka an yarju ilan su komo zuwa gare su haka ne ko ba haka ba qala al hasan wa qatada qala hu hasan wa qatada wa qala mujahid al ma'ana kama ya isal kufaru alladhina fil quburi an yarji'u ila dunya kamar yadda kafirai waɗanda a cikin kaburka sun ka ɗebe tsammani su komo ga duniya da suna tsammani in an mutu ba a komowa ba a koma tashi to sun mutu sun tabbata yanzu ba a koma tashi sai dai wato abin nan sai dai zuwa eh, hisabi wallahu alam sura sura ta fara an kufari awliya tun farko ta fara da cewa kada a riki kafirai abokan soyayya wa ma bi mithli zalika kuma ta kare da irin wannan takidan don karfafawa li adami wa don karfafawa ga rashin uh, nuna soyayya gare su wa tanfira lil muslimina na kuma don a kore musulmi daga nuna wa soyayya ga kafirai wa huwa alamin li raddil ajazi ala sadari bi haythul ma'ana wato akwai wani abu ga mawaka da ake cewa an mai da ƙarshe zuwa ga farko in mutum ya fara magana wata ma'ana sannan ya kare kuma da irinta sai a ce raddul ajzi ala sadaq kun gane wallahu alam wa ahkam to ci gaba suratul sad سبح لله ما في وهو العلي to wannan suratu safi aya goma aya goma sha hudu ce موضوعها الرئيسي بيان الجهاد وصدق الوعد فيه bayanin jihadi da gaskiyar wa'adi in mutum ya yi wa'adi ya cika wa shi sannan da fa'idodin shi lil islamiyya amfanonin sa ga al'umma ta musulunci to sannan kuma jihadi ba da yaki ɗaya ba har da wa'azi duk jihadi kun gane ko بسم الله الرحمن الرحيم صباح لله sabbaha lillahi ma fi samawati ma fi lalli abinda a cikin sabai da abinda a cikin kasa duk sun yi tasbihi ga Allah sun tsarkake shi wa huwa al-azim Allah shi an mabuwayi ga mulkin sa kuma mai hikima ne ga aikin sa komai sai da hikima kuma akan ilmi yake yi ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu أتقولون ما لا تفعلون يا أيها الذين آمنوا يا imani. إيماني lima ta kulu na ma la ta fa'alun don me kuke faɗi ga maganar ga neman jihadi ku ɗora faɗin abin da ba ku aikatawa idan hazamtun bi udun domin an kunta yaƙi udu kun gudu don me kuke faɗin abin da ba ku aikatawa ashe kenan in mutum ya faɗi magana wajibi ne shi cika ta kada maganar mutum ta saba ma aikinsa to ci gaba kabura makasar inda Allah ta kulu mala ta wani ku faɗi abin da ba ku aikatawa to ya girma shi zan abin kyama ga Allah ai inna Allah ya bugulul qawla bila fi'lin Allah na kin na kyamar mutum ya faɗi magana wadda yake bai da niyyar aikata ta kun gane ko wannan mai wa'azi ya shiga ciki ya shiga ya yi wa'azi sannan ya komo yana ɓanna ya kware ko hmm. amin baka ji an ce ya har rajulul muallimu eh, gairahu halla lidan suka kana zatta alimu تصف الدواء لذي السقاء وذي لنا كيما تصف به وأنت وأنت سقيم فابدأ بنفسك فنهى عن غيها فإذا انتهت عنه وأنت حكيم فهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم يا كي وانا ما يكرنت ما أبن ما يكرنت الدواني ذنبي كرنت وانا بتزنق كان كبا kana sifantawan magani da yadda ake ci maganin ciyo ga mai rashin lafiya alhali kai mai rashin lafiyar ne da irin wannan ciwo ka fara da kanka ta kwan ka hana mata bannarta fa idan ta hada anhu in ya zan ranka ta bar bannar fa anta hakimu ka zan likita sosai in ka warke to ka zan likita kun fahimta ko tasibu dawa alladhi saqai wa dilana kai ma sai ku bihi wa anta hakimu kana siwanta wa magani ga mai rashin lafiya alhali kai kana da rashin lafiya ina ina maganin ka kun gane ko kuma mai wa'azi ya ce abu kaza ya san gaskiya ya ki ne magadubin alai ya koma kamar ba yahudi ya san gaskiya ya ki Allah ya tsare Ya amin kwarai inna Allah inna Allah inna Allah inna la yuhibbu alladhina yuqatiluna Allah na son waɗannan da ke yaƙi fi sabilillah ga ɗaukaka kalmar ubangiji yana son su yana taimakon su su dore yaƙi safan safu kun ga wata wannan hanya ta yaƙi musulunci ya kawo mu musulmi ya kawo ta cikin duniya wato soja su zan cikin layi guda da tahiya ake yi rikice eh, kowa ya ta eh, abin nan gudu rikice musulunci shi ya kawo a yi sahu a yi layi guda to Allah na son waɗannan da ke yin yaƙi cikin sahu guda ka annahun ka annahum marsu kamar su gini ne wanda yake ya ya haɗu da juna ay mulzikun ba'luhu ala ba'lin sashi ya haɗu da sashi ثابت وهذا تعليم للمسلمين كيفية الاستعداد لمقابلة العدو وأن كرنت المؤمنين يدعك فسكنتا مكيا وجن ياكي تتلين بأن يكونوا صفا واتسوزان صفو قدام wa jusasum sannan kuma jikunkunan su haɗu juna da su akan haka bi anna allaha yusa'idu man wa yansuruhu allah na taimakon wanda ke yin haka nan ولم تكن هذه الكيفية في قبل الإسلام معروفة وأن أياكي سهو بدا باسان شبه غبان المسلمين عند القتال ورين هو أن سيسو زبور أبنا كتم كتم kun gane ko to min shuruɗin na ja fi harbi fil harbi ta'zimu ra'isi akwai daga sharuɗan cin nasara ga yaƙi girmama wa shugaba alƙa'idil a'la wanda yake shine abin nan komanda komanda na sama wa hibzuhu sirran wa alanan kuma da tsare mutuncin sa ɓoye da bayyane amma yuzi duk abin da zai cutar da shi a gudane shi eh eh walau kana ja'iran qala Allah ta'ala Allah yace وإذ قال موسى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما الفاسقين ka ambata don wato wannan aya ana nuna wa girmama wa shugaba wato komanda na sama tilo sai an girmama shi sannan abin da sannan ake wato in kala yana cikin wato tattalin yaki wa in kala musa ka ambata lokacin da musa ya ce ma mutanansa ya qaumi ya ku mutane na limatu dan me kuke cutata

wa idza tasalat al idayatu ila tsanin fi jazmi in ya zan cutarwa ta kai har ga jikin mutum an ce kaza gare shi wa hiya fi gari shan ashe sai an nemi ayyuba can waje ba samu ba sannan za a komo ga jikin sa ko mun da ko wa kazzabu suka karyata shi وقد wato dan me kuke eh, cuta ta waqad ta'lamuna ne rasulullah hali kun sanni manzo Allah ne ke eh, zuwa gare ku kun gane ko wanda yake abin nan manzon Allah ko abin da ya kamata a girmama shi domin shine shugaban na sama shine qa'idul ala falan ma zago lokacin da suka karkata anil haqqi daga barin gaskiya bi ida'i ga cutar da Musa amma da Allah ku sai Allah ya karkatar da zukatan ay amala ha anil guda ya karkatar da su daga shiryarwa wa an tisabil makarim kuma ya karkatar da duka zukatan nan nasu ga yin aiki don samu wata daraja bil jihad wa gairi min amal khair na ayyuka alheri idan hadamu asasan jinai da sun rushe asalin yini duk wanda bai girmama shugabansa ba ya rushe asalin gini nan. da tarki ta'zim al-qa'id al-ala domin an bar girmamawar abin nan supreme commander hmm. babban shugaban yaji commander in chief commander in chief walam yanjuhu fi hayatihim ad-dunya wal akhirah saboda haka yahudu ba su ci nasara ba ga rayuwarsu ta duniya da lahira domin sun sun rusa kai kamar ka iske mutum da kai qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يعني من بعد يسمو محمد فلما جاء an yi magana Musa wanda ya ja bani Isra'ila sun ka soke shi kuma za a yi magana Isa alaihi salam wanda yake yayi bushara abin nan shi bai yaki ba amma yayi wa'azi kun gane ko wazkur ka ambata iz qala Isa Isa ibn Maryam lokacin da Isa dan Maryam yake ya bani Isra'ila domin wato dan su dangin sana na wajen uwa lam yaqul ya qaum bai ce ya ku mutane na ba li annahu la abalahu fihim bai da uba cikin su wa in kana ummuhu min ko da uwar uwarshi cikin su take wa hiya min ashrafihim nasaban wato tana cikin waɗanda yake masu daraja wanda sun kai kowa daraja ga wajen dangantaka aw inna ma nadahum bismi jaddin ko ko ya kire su da sunan kakansu Isra'il kamar a ce ya ku ƴaƴan bayan babawan Allah don su tuna kakansu kun gane ko talattufan wa talaban eh, an yasbu eh, lida'in yad'uhum wato don tausasawa don su saurara yan ce ya ku ƴaƴan bayan bawan Allah ai kaga wannan zai sa ka saurara don ya baka darajar ka kun gane ko bi da'awatihi ila Allah domin su saurara zuwa ga kiransa zuwa ga Allah ya ku ƴaƴan bayan abin Isra'il domin Isra'il bawan Allah inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna ya kuma na gaskata abin da aka gaba gare ni min at-taurat wato littafan da an ka saukar gabani na taurat na yarda da ita wa mubashiran bi rasulin kuma ina yi muku bushara da wani manzo zai zo kun ga wa'azi ne wani manzo zai zo ya ti min ba'd ismuhu ahmad yana zakkuwa baya na sunan shi ahmad wato in ya ta'o nan ku bi shi ya tamilu an yakuna af'al tablilin min al-mabni lil fa'ili ahmad wato wanda yake godiya yana wa kenan wanda yake godiya ai akasaru hamidiyya lillahi wanda yake kowa gode ma Allah ta'ala min gairihi ai kaunuhu hamidan lillahi kuma ya zan wata shine mai godiya ga Allah wa ya tamilu an yakuna min al-maf'ul ahmad ta wanda an kafi gode ma ai akasar mahmudiyya min gairihi wanda an kafi gode ma domin cikin cikin annabawa wato annabi an gode masa bisa ga sauran annabawa duka ai kaunu al khaliq yahmidunahu zamu warta likai suna gode masa eh, aktar fiye da yadda suke gode ma wani kun gane ko ruwa ko min kaunihim yahmiduna gairahu wa qad zakara isa hadha al-ism isa ya ambaci wannan suna ala ahmad ko ala hamd لأن hamidan lillahi sabiqun ala hamdi حمد khalqi lahu domin da annabi ya zan shine mai godiya ga Allah shi ya fara gabata kamin mutane su gode masa li'annahum lam yahmiduhu illa ba'da wujudihi fil kharij su gode masa sai bayan ya hito wa hamdihi lillah da godewa da yawa Allah qabla hamdihi qabla hamdin nasi lahu bayan gabanin mutane su gode masa wali anna ahmad huwa al-mazkur fil injili kuma abin da yasa yace sunansa ahmad domin wannan shine sunansa cikin injili wa ismuhu sallallahu alaihi wasallam inda ahli samai ahmad kuma sunan shi ga mutanen sama ahmad kun gane ko sunan shi ahmad ashharu min muhammad ya an shi sani ne bisa ga muhammad Ah, sannan kuma wata abin nan um, farik alid cikin taurat farik alit ah, cikin injil ah, abin nan konfata ƙada eh, ta'ala Allah ya ce karkataccen hmm? eh, injil cikin karkataccen injil cikin karkataccen injil isa kan ya nuna ahmad ne ahmad eh to abin nan falamma ja'ahum lokacin da shi Ahmad ya taho ma su bani Isra'ila. Ku yi. Za ku canza. Lokacin da shi abin nan bayan Isa ya yi musu abin nan kamar yadda ya faɗa cikin kamar yadda yake cikin Bible na cewa kwamfata na nan ta in ya taho abin nan ku riƙe abin da nake ce muku a yanzu har kwamfata ya zo zai gaya muku abin da ni ban iya gaya muku yanzu kuma in ya taho ba shi magana da kansa sai abin da an ka gaya masa ku bi shi. kun gane ko mm, mm. amma bai kamata a rika tsayawa ba domin akwai mutane da yawa masu ɗiba wanda in tsayawa nan tana gyara mu suna bata mu eh. amma masu hoto ya kamata a dakata musu domin masu hoton nan bai kamata a wuce su to ko rike ko wai shiru da falan ma ja'ahum lokacin da annabi ya zo musu lokacin da shi Ahmad din ya zo al-mubashshir bihi li bani Isra'ila liyuminu bi dan su imani da shi in ja'ahum in yazo musu liyukata dabi ko liyukata dabi bihim don ai koyi da su ko liyakata da bihim gairuhum wato kun ga abinda Isa ya musu magana ya ce in ya taho ku bi shi ku kuma wasu su bi ku ga koyi wato su koyi da ku ko to abin lokacin da ya zo maimakon su bi shi su yi amfani har wasu su koyi da su fa ya shirhu su samu daraja ya kuma taho da ayoyi bayyanannu waɗanda ke nuna wa gaskiyar shi maimakon su yi qalu hadha sihrun mubin sai sun kace wannan sihiri ne bayyananne ga wata qira'a sahirun mai sihiri ne ai alja'i bihi mai zakwa da shi mai sihiri ne mubinin bayyananne ko qur'anin da ya tau da shi sihiri ne ko shi kansa mai sihiri ne maimakon su yi imani kun gane ko to ci gaba wa ma Allah. على الله الكذب فهو يدعي To والله لا يهدي القوم الظالمين تو ودن ونن wato in mun ka ce wato wa'azin isa ne ga kirista kenan ko kuma abin da su yahudu waɗancan da basu musulunta basu bi isa ba su an hita magana su gaba ɗaya kun gane ko Allah ya la'ane su can to ga waɗanda na bi isa da annabi ya zo musu kamar yadda an kai musu bishara sai suka ki suka ce ai sihiri ne bayyananne to sai an ka ce wa ma azlamu wane ne hizalunci mimma ne ala alallahi alkadu ga wanda ya kaka kariya ya jingina ga Allah ai abin ayati ila ibtirai ahadi min alkhalqi ko binisbati ayati da jingina wa ayoyin sa zuwa ga kakawa na cewa wani ya kaka su aw bi idayati rusuli ko ko abin nan wane ne shi zalunci bisa ga wanda ya cutar da manzannin Allah wata kalibin da karyata su li ibtali ma ja'u bi don su bata abin da sun kazo da shi bil haqqi na gaskiya akwai wanda yake wannan zalunci wa huwa yud'a ila al-islam shi wanda da ake kira wanda ke yin wannan banna alhali kuma ana kiran shi zuwa ga miƙa wuya zuwa ga abin da Allah ya umarce shi walima ya amuru bihi min amril jihad kuma ana kiransa ga abin da Ah, Allah ke umarni da shi na al'amarin jihadi da wani sa lifa'idatin tarji'u na ilai sannan kuma amfanin jihadin nan zai komo gare shi ba zuwa ga wani ba shi al-mad'ul muftara ko muftari wallahu la yahdi qawma zalimin Allah baya shiryar da mutane waɗanda azzalumai wato kenan ma'anar shi mutum an kawo an kire shi zuwa ga gaskiya an bayyana masa komi amma sai ya kaka ƙarya don zalunci zai ya bata gaskiyan nan wane ne fi shi zalunci ba wanda ya shi zalunci sai dai ai kama da shi to ci gaba yuridun yuriduna li yushi'u nurillah suna son su bice hasken Allah wato shari'a shi wa barahimi da hujjoji suna son su fice ta bi abuwahin da bakunan su bi akawalin da maganganun su su ce wai sihiri ne ko waka ne ko gokanci ne don kada a saurara wallahu mutum nuri alhali Allah mai cika hasken sa ne duk yadda ka bata gaskiya duk yadda ka yi mata da ka ka rine ta wato Allah zai fi ta a gane walau kare hal kafiruna ko da kafirai sun ki zalika haka nan wa karahatu itmamin nuri kufranu ni'matillah duk wanda bai son hasken Allah ya cika to kafirci ne ga ni'imar da Allah ya yi masa kun gane ko domin in hasken Allah ya cika zai tafiya da sauki zai zai ga hanya abin da zai samu aljanna to bai son Allah ya cika wannan haske banna ta zo gare shi kenan kun gane za mu ci gaba ko mu dakata ta a to ci gaba هو الذي أرسل رسوله هو الذي أرسل رسوله واتو الله نيش كان واتو الله شيني وان دي اي كو من ظن سبيل خدا دا شريا ودين الحق دا الدين انغسكيا لي ذكره على الدين كل يدوش اوكا كاشي اكن كو وان الدين اي جميع الاديان المخالفة له دومين الله ya yi alkawalin zai ɗauka musulunci akan kowane addini walau kada al mushrikuna ko da masu shirki sun ki wata musulunci dai sun san yahi addinin ko da sun ki zalika fa inna karahata dinil haqqi wato kin addinin gaskiya allazi talammanahu kalmatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda yake kalmar la ilaha illallah ta kunsa shi shirkun kafirci ne walidalika walau kare al mushrikuna ko da masu shirki sun ki shi duk da haka zai ɗaukaka daukaka wa ulul islami ala jami'il adyan sannan daukakan musulunci akan dukan addinai ma'lumun bi darurat sananne ne ba sai an yi tunani ba fa ghairul muslim ya'rifu bi darurat anna al islam arfa'u min dini duk wanda ba musulmi ba ya sani bayyane ba sai an yi tunani ba cewa musulunci ya yi daukaka bisa ga addinin da yake akai wala yamna rujuwa ilayhi ba abinda ke hana shi komawa zuwa ga musulunci illa saddu shaytan lahu an shedan ɗaya ke taushe shi hana shi komawa amma ya san musulunci ya yi kun gane ko wannan ma ahbar Allah lokacin da Allah ya bada labarin annahu yutimmu nurahu ya cewa yana cikawa haskensa walau kare alkafiruna ko da kafirai sun ki wa kadhalika yulidina kuma ya bayyana yana dawakawa addinin sa mu shine musulunci ala jamil adyan bisa ga dukan addinai walau kare almushrikuna ko da masu shirki sun ki fala hajata hajata ne fala hajata eh, min min min jihati an arbe da fala hajata babu abin bukata min jihati Allah daga jihar ubangiji fil jihadi ne zalika ولكن جعل الجهاد على جهة التكاليف الذي يسعد به ko mudakata bari mudakata kaɗan domin wannan yana da muhimmanci kwarai kusan ne. haka nan yana ɗaukakawa addininsa na musulunci akan dukan addinai ko da masu shirki sun ƙi to tun da ya faɗi haka mi a dalili a ce a yaƙi kuma kun ga babu dalili a ce a yaƙi ko ashe kenan fala hajata min jihatillahi fil jihad wajen Allah babu bukatar sai an yaƙi lizalika don a ɗauka kalmar ubangiji walakin ja'ala al-jihad ala jihati takallum amma an sanya jihadi wato abin nan kamar sauran ayyuka ne da an kace yi sallah yi azumi duk ɗaya suke don ka samu lada kai da kai allazi yas'adu bihi man qama bi domin wanda ya tsayu da shi ya samu arziki wa yas'adu bi tarkihi man lam yati amra Allah wanda yake wanda yake bin umarnin Allah gare shi ya yi rashin arziki Allah ta'ala Allah ya ce kun gani ta komai ya saku yana iya yi a baya sa ku yi don don abin nan don ku daukaka shine yace ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا يا كون إيماني hal adullukum ala tijarin kuna son in nuna muku fatauci tunji ku wanda ke tsar da ku min azabin alimin daga azaba mai tsanani kuna son fatauci in nuna muku wanda yake fatauci na zai tsar da ku daga azaba ku yi wadata ku yi samu to nuna billahi gashi nan billahi wa tu'minuna billahi na farko dai ku ku dawwama kan imani da Allah shi a farko wa rasuli ku yi imani da manzon Allah wa na fi sabilillah sannan ku yi jihadi ga dauka wa kalmar ubangiji yaya za ku yi jihadin nan bi amwalikum wa anfusikum ku bada rayu dukiyoyinku kuma ku bada rayukanku kaddama al-amwali ya gabatar da dukiyoyi ala nafsi bisa ga rai li ha domin kullum mutum ya girma dukiyarsa bisa ga rai li'anna mun nafsi domin da dukiya ake tsare Eh, li'anna aw li'anna qiyamun domin da dukiya ake tsare rai aw li'anna allati yubda'u biha fil infaqi domin ita ke fara ciyarwa don haka an ka fara da ita hadha bi manzilati thamani alladhi yarfa'uhu al-mushtari fi tijara ba an ce kuna so ba hmm. kuna son fatauci ba ashe mu baya ga annabi fatauci ce in ka saya abu ba sai ka bada kuɗi a baka abin ba haka nan wato wanda ya mubai'a ga annabi kamar ya sai wani abu daga annabi ko ko ya yi mubai'a ga Allah ya sai wani abu daga Allah ne zai bayar imani da Allah sannan jihadi ga ɗaukawa kalmar Ubangiji da jikinsa da dukiyarsa su a kuɗi kun gane ko to ina abin nan ina sil'a abin saye gashi dan saye dalikum khairun lakum ku bada wannan kuɗi shi ya fi muku in kuntum ta'lamun in kun zan kun sani annahu khairun lakum fa'alu ku aikata ku bayar to ga abin nan nan ya gafir lakum To abin da abin sayarwa ya gafir lakum Allah zai gafarta muku kenan. wa huwa bi manzilatil bai' shi na matsayin abin mabi abin sayar abin sayarwa alladhi ya'khudhu mushtari wanda yake mai saye zai karba min al bai' ga mai sayarwa fi muqabilati thamani al ila lahu wanda ya muqabala kuɗi da anka bashi wato kenan in kun yi wacce mubaya Allah zai ba ku gafara ya gafarta muku zunubanku wa yadkhulukum jannatin ya shigar da ku gidajen aljanna tajri min tahtiha al-anhar ruwa na gudana daga karkashin su wa masakin ɗayiba da wuraren zama masu dadi. fi jannati adan cikin aljanna zama har abada kuma zalika alfawzul azim wannan fa shine babban rabo wanda an mai girma arribul kabir shine riba wanda an mai girma fi tijarati ga fatauci to ci gaba وبشر المؤمنين to wa yutikum ni'matan ukhra bayan haka nan kuma ya kawo muku wata ni'ima ta daban tuhibuna wanda yake kuna son ta ay tafallulan minhu wato ya ba ku wata ni'ima daban wanda yake ita kuke so domin ita kuke gani nan da nan nasaru min Allah shine taimako akan makiyanku ba shi kuke so nan da nan ba wa fatin qaribin sana ku ci kasa gaba dai wato kusa wato ku ci makka alal biladi wa tagalu ahla ahla hakurin jayin mutanen kasa alkufaru kufaran da kafirai fa min zalika akwai daga cikin wannan fatu makka wato ku makka ku ci farisa abin nan kasar abin nan iran da rumawa duk kasashen turawa wa gairi hada wannan su fi muddatin kalila cikin dan lokaci kadan wa yuqalu innahu fatahu al kuma Allah ya yi musu wannan ya ya zartar musu wannan alkawali na cewa sun canye kasa gaba da al-mamura kasar da an ka sani fi aqall min nisfi qarnin ga abin da ya kasa rabin qarni qarni ba shekara 100 ba to rabi abin da ya kasa shekara hamsin kamin bayan kauran annabi kamin a shekara talatin duk inda mulki yake cikin duniya musulmi yana karkashin musulmi ko da ba su musulunta ba dai suna karkashin su kun gane wa bashir lil mu'minin Allah ya ce kai bushara ga mu'minai da cin nasara da cin kasa kuma wa inna zalika mustamirru ma damu ala alhaqi kuma wannan zai doge a gare su matukar sun dawwama kan gaskiya kama umiru bi kamar yadda an umurce su da shi ba can ya tsaya ba yana nan har yanzu in kun ga ba mu ci nasara ba mu ne mun ka lalace Allah tsare mu to ta kaddama kuma ya gabata anna Allah huwa alladhi yutimmu nurahu Allah shine ke cika hasken sa wa yu'li dinahu kuma shine ke dauka addinin sa ala sa'il adyan ga sauran addinai duka wa mal jihadu takalimun kuma ya gabata cewa jihadi wato takalifi ne kamar yadda ake cewa kai sallah don ka samu aljanna takalifi ne min takalifi shari'a na takalifi na shari'a allati yakunu li hibziha nasrullahi wanda yake wurin tsare shi akwai taimakon Allah wani zalika kara don haka yace ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu كما قال عيسى ابن مريم للحواريين إلى الله قال الحواري الذين آمنوا يا كون ني إيماني كونوا أنصار الله كذا ما تيمكان الله kun gane bil idafati ansaran lahi ga habs kenan wa fi qira'atin bi ko bi nasbi wa warad al ko warad al alif ila ma ila ma qablaha abin nan ma qablaha ko ma ba'daha wa raddul alif ila ma qablaha wa jarri al ism al jalala ai dare ne kenan ibadan ibadan lillahi bil ilafati ibadan lillahi bi hibr shara'ihi min min hal jihad wa tsarewa jihadi wato da tsarewa shari'o'in Allah daga cikin su akwai jihadi alladhi huwa domin jihadi shine tozon wato tsayuwa al'amura duka kama fi hadithin zakarahu nabi kama yadda yake cikin wani hadisi wanda annabi ya ambata yace kuna so in gaya muku abin nan malakal al'amari ce eh to musulunci kuna so in nuna muku abin nan tozonsa eh wato abin nan jihadi in yana nan kun su abin nan in babu jihadi yanzu ne sai ku komo ku ta faɗa da juna zumunta ta yanke abin nan aqulu lakum haza ko ina faɗa muku wannan magana na cewa ku zan mataimaka ga addini ko ku zan mataimaka ga Allah kama kala Isa ibn Maryam kamar yadda Isa dan Maryam ce lil hawariyin ga sahabbansa sahabban Isa su ake ce mu hawariyu domin wata kun ga wannan ya nuna kenan jihadi ba da takobi ɗaya yake ba domin su abin nan hawariyu na ba su yi jihadi ba sai wa'azi kun gane ko ana ce musu hawariyun domin abin da masu wanki ne wankin tuwayen suke tuwayen su tsafta don haka ake ce musu masu tsafta <laughs> kun fahimta ko eh? haka ya kamata mai wa'azi ya zama mai tsafta kama kala isa min maryam lil hawariyina yace yace ma ansari ila Allah su ne masu taimako na zuwa ga Allah ay min al min al ansari alladhina man al ansari man al-ansar alladhina yakununa ma'isuwa ne masu taimako waɗanda za su zan tare da ni mutawajjihan ila nasaratillah wanda yake ina mai huskanta zuwa ga taimakon Allah wa fi itimami nuri da cikawa hasken sa wa ila dinihi daukawa addinin sa qala al-hawariyun su hawariyun sun kace nanu ansarullah mu ne mataimakan Allah wal hawariyun ma'ana shi asfiya'u isa zababbin sa wa hum awwal man amana bi sune farko wanda na imani da shi wa kanu 12 rajulan mutum goma sha biyu ne asalin kalban minar huri ne wa huwal bayan fari kun ga abin nan huri aina ana ta don farin tufa mai farin huskan eh, abin nan ido al wakila kanu qasari na abin nan eh, masu wanki ne wanki suke yi suna suna ci kun gane ko yuhawwiruna siyaba suna wa tufafi ay ha fa amana ta'ifatu min bani isra'ila da yace suwa ne masu taimako na zuwa ga Allah sai su hawariyuna sun kace ga mu mu ne masu taimakon ku zuwa ga Allah fa amana ta'ifatu sun kace sun kai wa'azi sai mutane sun ka kasu kashi biyu wata jama'a daga cikin bani Isra'ila sun kai imani suka bi su wa kafara ta'iha wata jama'a kuma ta abin ta kafirta minhu daga cikin su fa baqau ala ala yahudiyatun ka zauna akan yahudancin su eh, kufana suna kafirai fa qatata ta ta'ifatan al-mu'mina wal kafira saboda haka jama'an nan biyu sai suka dora yaki tsakanin juna wanda yake mai mun imani da wanda ba mai imani ba wa ayyadna alladhina amanu mun ka taimaki waɗanda na yi imani daga cikin jama'an nan biyu ala adun bisa ga makiyansu waɗanda aka garai fa azbahu sun kawai gari zahirin su ne masu rinjaya galibi ne masu rinjaya limtar na sukin bi amrin domin rikon su ga al'amarin ubangiji bil jihad wa gairi kun gani wato baitul maqdis ga hannun yahudu take Ah, amma da isa yi wa'azi sun kaki sai kiristoci sun ka amshe musu ba wanda ya amshe ah, abin nan falastin daga daga hannun kiristoci sai musulmi daga hannun musulmi ta hito kun gane ko hmm. wa haka za antum ummatu muhammad haka zan ku al'ummar muhammad idza jahada almu'minuna minkum in masu imani sun kai jihadi sun kai yaki kafirai yazharuna lan zasu rinjaye akan su bil wa'di min allah thabiti da wani alkawali daga allah wanda a tabbatacce wala tajid li sunnatihi tabdila kun ba ka samu ga abin nan ga ubangiji والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai suratul juma'a madaniya wa hiya ihda asharata aya aya goma sha ɗaya ce wa mawdu'u har ra'isi bayan anna al'amal bima anzala Allah yu'li darajatan nas abinda take karantarwa shine wato aiki da abinda Allah ya saukar yana ɗaukaka wa darajar mutane wa tarkil la'amali bihi yuzilluhum kuma barin aiki da shi yana kaskasta su wa yukallifuhum mashaqqatan fawqa al'ada kuma zai aza musu wata wahala fiye da al'ada bila fa'idatin kuma su wahala wahalan nan babu amfani su yi ta wahala a wahala ba amfani ya to bismillahir rahmanir rahim To, yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fi al duk abin da a cikin sammai da abin da a cikin ƙasa suna tasbihi ga Allah. Ya ambaci ma ma fi samawati don a rinjayar da waɗanda ba su da hankali akan masu hankali. Ah, al-malik ubangiji wanda ake wa tasbihi sama da ƙasa shine mai iko alladhi lahu tasarrufu shi wanda yake shi arzike shi ke tasarrufi kama sha kamar yadda yaso ya ba wa ne amshi mawani al-quddus wanda ake tsarkakewa daga abin da bai dace da shi ba al-azizul hakim wanda an mabuwayi ko mai hikima fi mulki ga mulkin sa yi da aikinsa to ci gaba huwa alladhi huwa alladhi ba'atha رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويبكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلالهم to huwa allazi ba'atha fi ummiina rasulan annabi shine Allah shine wanda ya aiko manzo cikin ummiyai menene ummi al arab wal ummi allazi la yakutubu wa la yaqra'u kitaban bai karatu bai rubutu littafi wa la yarifuna sha'a min al huda wato babu wani littafi da suke bi ba wai cewa ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba sun iya rubutu sun iya karatu sai dai babu wani littafi da ake bi eh, kullun Eh, shehun gida shine ne sarkin su shine alkalinsu su abinda ya yanka babu wani littafi da cewa za su cewa wannan muke bi shine ka bayyan musayin hmm. abu ya samu a taro ai doka Zulmiya kenan. Wanda ba su doka ko su yi du'a yi. Eh, za kira wannan jahiliya. Eh, jahiliya ne. Tunda ba ka ci ga abin da za a yi gobe. don haka an ce jahiliyatul ula tabarayan tabarujal jahiliyatul ula shi akwai ta biyu da mun kalli shigo ta eh. jahiliyatul juhala don kullum baka san abin da za a yi gobe ba sai gobe ta yi in an zauna ba yi wata doka ba eh. ta yanzu da ake hmm. rasulan min wato ya aiko manzo daga cikin su ai min jumlatin wato daga cikin jumlar su wa min nasabin kuma cikin dangantaka su wa ko wa ummiyan kuma ya zan ummi ya taho ba dama bai da wani littafi da ya daga cikin bani isra'ila ake yake da sai a ce ya aro ya kawo gusu wa zalika aqrabu ila sidqi wannan yahi fi suka gaskata shi fi ma ja bi ga abin da ya zo da shi wa huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallama kun gane ko tulu alaihim ayati yana karanta musu ayoyinsa shine qur'ani wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su daga shirki daga kafirci wa yahmiluhum alama ma yasiruna bihi alkiya yana daukar su su bi abin da yake za su zama ma wato tsarkakakku game da shi min hayatul aqaid wajen aqida domin can da kowa da nasu gunki kowane da nasu tsafi kowane da nasu abin da suke so kowa da nasu shehi wa in kanu ko da yake sun zamo lalle wato sun zamo min qabl gabanin zakkuwar shi lafi da zalimu bin lalle suna cikin bata bata wanda a bayyanan ne kun gane kun ko bayyanan na don bata mace ce Allah tsare ku. haka eh a cikin annabawa ko wanda aka mana bayani eh, annabawa eh, larabawa daga cikin su biyar ne wato sale da hud da da shu'aibu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda an da wato abubuwan da suke bi har ya riga ya wuce da larabawan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam dama ba su da littafai wato abin nan da kai an an kai saukar musu wahayi ana abin nan idan haka wato sai ya wuce yanzu ma daga littafi ya za mu yi abin nan wa akharina minhum wa akharina ما يلحق بهم وهو da wasu na daban da gare su wato da wasu waɗanda za su zo waɗanda yake ba samami ba wato kenan tun daga wannan zamani har abin da ke zai zo baya hannan gaba eh hannan gaba lamma yalhaqu bin baswari isko su ba kati isko fi sabiqati wal fadal wanda zai taho bayan na farko ba zai kai ga na farko ba ga daraja fil islam ga musulunci wa hada nabi mustamirrun da'iman har abada wanda ba sahabi ba ba zai kai darajar sahabi ba li'anna sahabata radiyallahu anhum la yalhaquhum wa la yusawihum fi sha'nihim ahadun ba wani mutum wanda yake yana riskuwa da su kuma ko yayi daidai da su domin da an ka lamma ba kamar lamba in ka ce lamma ya kun wato bai wada tashi ba yana nan da daliyar tashi amma in ka ce lam ya kun bai tashi ba kun gane akwai bambanci eh, lamma ya kun na lamma ya haƙu biyun kenan ba su wada da suwa so ba su suwa kenan har abada kun gane ko to tabi'i tabi'ina wato daga cikin tabi'ai wala man adam haka nan wanda abba ya gare su duk bai yi ba falman manhiyu huna ta mutawakkil husuli wanda anka kore bai akuwa wasu imalu lamma ya dullu ala istigraqin nabi fil al mustaqbila da anka ce lamma yalhaqu bin basuwa da riskuwarsu ba ya nuna kenan duk zamun nan da attafe ba za su kai ga waɗancan zamani na farko ba kun gane ko kuma wato idan an ka ce wannan annabi ya faɗa to ya zan shari'a ga kowa ya samu ya bi in an ka ce sahabi ya faɗa ko ya aikata shi ma shari'a ne in an ce tabi'i ya faɗa shi ma shari'a ne in an ce tabi'i tabi'i ne ya faɗa saura shari'a ne saura ko sai ka ce daga ina ya samu domin hadisi ya tsarkake su ya ce khairul quruni qarni summa alladhina yaluna summa alladhina yaluna wato qarni wato abin nan ko kenan su in sun ga an ga suna wani aiki ko sun ga sun yi wani aiki in ka bi babu lafi domin shari'a maganar annabi ta ce ka bi su sauran mutane kowane ne sai ka ce ina ya gani sai ya daidai da su eh, eh. a Eh, sauran mutane duk malamai ne ko wani ya faɗa sai ka ce ina ya gani wal azizu Allah shine mabuwayi alhakima hikima fi mulkihi wa sunnihi da aikinsa yarfa'u man yasha Allah na dauka wanda ya so bi ma sha da abin da ya so wal iktisaru ala sahabati wato takaitawa ga tsayawa ga sahabbai wa man ba'da da wanda abayan su wa hum tabi'un kafin fi bayanin fa'il sahabat ya isa ga bayanin falal sahabbai al mawqufi bihim annabi sallallahu alaihi wasallama wadanda an ka aiko annabi cikin su alaman adawa fihi kun su akan wanda ba su ba mimman bu ita ilaihim ga duk wanda yake an aiko annabi zuwa gare shi wa amanu bi sun kai imani da shi min jami'il insu wal jinni ga dukan mutane wato hatta aljannu sahabbai sun yi wanda ba su ba ila yawmil qiyama li anna kull qarnin khairun min man yali ko wani qarni za a ce yafi wanda abba ya gare shi kun gane ko eh, yana yiwa a samu afrad hmm, amma qarnin ko wani yafi wani hmm. Hmm, ka gane ko zalika fadlullah Yeah. ذلك فضل wannan kyautar Allah ce ya fihi tawassu yuti man yasha yana bayar da wannan falala ga wanda ya so wato ya ba wato wane ne ya so ya ba annabi wa man zikira ma'ahu da wanda an ka ambata tare da shi ya ba su wannan daraja wallahu dal fadil azim Allah mai kyauta ce kyauta wanda an mai girma fa min fadalihi irshadu man yasha kuma akwai daga cikin falalar shi ya shiryar da wanda ya so daga cikin mutane ko ya wafi ko shi shiryar da shi littiba'il kuda ga min shirya sun mai ko yusibu ba nan shi bashi lada bi darajatil ula daraja madaukakiya fi dunya wal akhirah duniya da lahira ya shiryar da shi sannan ya dauka shi kun ga kyauta ce to min sharti na lil ula akwai daga sharuddan sharuɗan eh, samun daukaka bil ilmi wal amali bihi kun gane ko wato ah, al'ilm wato ɗaukaka ana samun ta da ilmi sannan kuma da aiki da ilmi wato wannan babu baɗin nan min sharɗi nailil ula al'ilmu wal amalu bi babu baɗin nan eh. al'ilmu wal amalu bi ba bil abin al'ilmu wal amalu bi eh a to eh, daidai kenan akwai haka daidai min sharɗi na yi ula bil ilmi al'amalu bi wannan a bashi haka nan ba na nan wawu ababu ayyo ba din bashi ayyo ba eh? ah, min sharɗi na yi ula al eh. ilmu bil bi hmm? al wal amalu bi nail al ula al ilm wal amalu bi haka yake dai min al ilm a ce wal amalu wal amal to babu ba kenan babu ba eh. badin abbabu kenan eh, al ilm wal amalu bi eh, badin abbabu wawin din abbabu al ilm badin daya babu amma wawina nan من شرط نيل الأولى bil ilmi a'a al ilmu wal amalu bi shi addaidai to wa man wajada ilman duk wanda ya samu ilmi wa lam ya'mal bi muqtalahu bai hukunci da abin da ilmin nan ya hukunta ba za da hul ilmu mashaqqa sai ilmi ya ƙara mai wahala kun gane ko fil hayati cikin rayuwa wa yasiru al jahilu ablala sai jahili ya zan yafi shi eh, kun fahimta ko fal yahud lamma taraku al-amal bit tawrat wato yahudawa lokacin da sun bar aiki da taurat walam yu'minu bi muhammadin kuma ba yi imani da muhammadu ba daraba Allahu bihim matalan sai Allah ya buga misali da su liya idha hadhihi umma dun wa'azi ga wannan al-umma min al-iqtida'i an al-iqtida'i don kada su koyi da su wato shi ga ilmi ba aiki da shi wato kenan lalacewa ta zo sai wahala kuma فقال يا مثل الذين حملوا التوراة Gracias. masalul ladina hum yadu tawrata abinda an misalin waɗanda an ka azama eh, tawrat ay kullu ful amala bi an an azamu su yi aiki da da tawrata biha thumma lam ya'miluha amma suka ki dauka lam ya'malu bima fiha ba su yi aiki da abinda a cikin ta ba min natihi sallallahu alaihi wasallam ba su dauki su da an an yadda ta sifanta annabi wa lam yu'minu bi ba su imani da annabi ba wala bil ahkamil makatubati biha ko kuma hukunce hukunce waɗanda an ka rubuta cikin ta min al na abubuwan umarni wan nawahi da abubuwan hani walam ya'malu biha ba su yi aiki da su ba to duk wanda yake an aza masa aiki bai abin nan bai dauka ba to kamatsalil himar kamar jaki ne ya hamilu asfarin wanda ke daukar littafai kutuban littafai fi adam intifa'i bi wato kenan su an aza musu taurat suna dauke da ita ba su aiki da ita kamar ka shirya littafai ka aza ma jaki ga nauyi wa fi hamlil mashaqqati ko ga daukar wahala wa tabi da wahala wa damsil basir da inshahi wa basira li'anna na himara abladul hayawan domin jaki shi yake kowa zama balidi kowace dabba ta dabba shi basira kun gane ko fakusa bi zikiri don haka an keɓance shi da ambato ku ba da in mutane wawa sai ya ƙara tsayi akan hanya kuma kowace hmm. kabila ta duniya ta dauki jaki shine shine haka ne li'anna hu shi gabawa in fi gayatul gabawa shi iyaka hauka kun hamda ko bi bisa masalar kawai ladina kaza bi ayati la tirda misalin sifan mutane waɗanda zuwa kare ta ayoyin Allah bayan sun sani al musaddiqati lin nabi wanda ke gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aw bi tarkil amal bi koko da barin aiki da su li anna tilka amal na tarkil amal domin barin aiki bil bil hukmi da hukunci takazibul lahu qaryatawa ne ka san hukunci ka aiki da shi ka qaryata shi kenan kada ba ga masabin da kake yi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ci gaba masalul

Eh. Eh. wannan ya san gaskiya eh. ya san wannan hukunci Allah ya hukunta haram amma shekan ya rubace shi kakan masalan ah, zina hmm. kowane musulmi ya san zina haram amma sai ya je aikata to na an ce ba ɗaya yake da wannan ba ah. domin in ka san wannan gaskiya ne an ka rubuta cikin littafi wanda yake mutane za su bi domin gaskata annabi wato duk addini ya shiga nan wanda ce ba gaskiya bane hana wa ayi ne a ce kaga ba ɗaya suke ba ka gane domin wannan asali ne wancan da kake magana farki ne don mutum ya ce na san sallah gaskiya ce amma ban musulmi ne yana nan musulmi amma in ya ya ya ya ce kalmar shahada ba gaskiya ba fa ya rusa gaba ɗaya ko da ya eh, sallah ko da ya faɗe ta kun gane ko eh. A'a ba haka ba ne, wata wannan shi ke sa ana cewa abin nan koki ba su da kyau, ana cewa kahirci ne, domin su kalmar shahada sun ka karya gaba ɗai. domin kalmar shahada ta kunsa babu wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Eh, domin abin da ake ce ma annabi nubuwa wata wanda za a aba wani hukunci don ya yi shi kadai ba zai gaya ma kowa ba in an ce ya gaya ma wani mutum daban ko da matar shi ko dansa ko wasu mutane to ya zan manzon Allah to shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce an kai khatimin nabiyyi ne cikon annabawa saboda haka in wani ya ce ni na samu nawa ina yi ni dai ya zan kafiri balle ya ce mu mutane ku taho a yi ya ce ni manzon Allah ne ya karyata wato kenan kalmar shahada ya karya gaba ɗai kun gane ko ba wayan abin har kahirci ba a asalin da an ka rusa kun gane ko to madalla ko da bai da awar nubuwa ba in yace Allah ya bashi wani kunci ayi shikenan kafirci ya zo ina wato wannan duk shine abin wato shine dan point wanda wanda ake rikici da shi duka eh. duk wanda ya yarda babu sauran wani wanda ake ba wani hukunci daga Allah ya koma musulmi sai annabi ya koma musulmi ko da ya tafi yana yi ba ka ce masa kafiri sai dai in ya don ya tabbatar da shi ko sai da wannan niyya inda wannan niyya tabbatar da eh, to amma zahiri eh, zahiri yanzu misali mutum ya tafi yana christianity cikin chat ko ya ce annabi gaskiya ne ba ya ta ba aha ka gani eh, don haka don haka kuke jin ana cewa wanda ka jera salatul fati ba musulmi bane don ya yarda an saukar da ita su ma da kansu cikin littafin suna cewa wanda ya karanta ta bai yarda an saukar da ita ba sannan bai da isnadin ta ya zalkahi abin nan bai da amfani da ita bai da lada ashe kaga kenan sai wato karya wato asalin musulunci ne kun gane ko wannan duk shine rikicin kawai babu wani rikici sai shi hmm. amin wannan ma kanat yahudi indahum kitabu taurat lokacin da su yahudawa suna da littafin taurat dunan nasi banda sauran mutane yarawna an fasamu auliya allahi awliya alillah suna ganin kansu sune masoyan Allah wa illam ya'malu bima unzila ilayhim ko da ba su yi aiki da abin da an ka saukar ba suna ganin sune zababbin ah, mutane faradda zalika sai Allah ya raddin wannan wa bayyana anna sharafal wilayati bil amali la bit tamanni daukaka ta samu zama masoyin Allah da aiki yake ba da wai buri ba don gidanku akwai kai ba kai ba mutanen gidanku na da kuɗi kai ba kada kun gane ko to ci gaba don haka kace ya ayyuhal ladina ahadu ya ayyuhal ladina qul ya ayyuhal ladina ahadu kace ya ku wadannan ce mun tuba wannan magana alladina hadu ilgili ne gare su domin a lokacin da eh, Musa ya to yace Allah na yi masa wahayi sai suka ce ba su yarda ba sai in zai nuna musu an ka zaɓo mutum saba'in daga cikinsu an ka tafi da su su ga inda ake wa Musa magana da yadda ake yi sun ka dai suka gani Allah na wa Musa magana suna gani bayan haka nan sai suka ce ba su yarda ba eh, sai sun ga Allah bayyane to daga nan sai an kai musu tsawa da sun kasu ba bayan haka nan Musa ya ɗora addu'a ya ce abin nan ina huduna ilaika mu mun tuba zuwa gare ka la tuhlikna bi fa'ala suwa'u minna kada ka halaka mu da abinda wawaye sun ka aikata da gare mu da addu'ar shi an ka koma tayar da su kun gane ko bayan haka na sun ka to su kwalo tuba don haka ake ce na ahadu sun waɗanda sun ka ce mun tuba kun gane ko ka ce ya ku waɗanda ce mun tuba ay kunna ila Allah ay ko tumna ila Allah mun tubu zuwa ga Allah wa huwa istiza'un bihim wannan istihza'i ne gare su bi qaulihim hadha don sun hadi wannan magana idan illam ya'malu bi muqtal domin ba su yi aiki da hukuncin sa ba kun gane ko ka ce musu in amtun annakum awliya awliya lillah in kun kariya cewa ku ne masoyan Allah min dunin nas ban da sauran mutane wata manna ul mauta in kuntum sadiqin ku yi gurin mutuwa in kun zama masu gaskiya domin in kai masoyin Allah ne ai yadda ka so ka sadu da masoyinka kun gane ko ta'allaka bi tamannu ash-shartani akwai sharadi biyu wadan sun karatu ga wannan ala anna al-awwal qaidun fi tsani ai in sadaqatun fi za'amikum annakum awliya'u lillah in kun yi gaskiya ga cewa ku ne masoyan Allah wal wali asiru al-akhirah wanda awwali masoyan Allah to yana ta lahira wa mabda'uha al-maut farkon mutuwa farkon lahira mutuwa ta manna wutu ko gudun sa kun gane ko in kuntum zadiki in kun zama masu gaskiya eh wala ya abadan wala ya tamanna abadan ba za su yi gori mutuwa ba har abada a aje sun san ƙarya suke suna bima ka dabar aidin saboda abin da hannayensu sun karbu sun ka gabatar min kufrihim bin nabi sallallahu alaihi wasallam na kafircin su da annabi wa adam eh, amalihim da rashin aikin su bima fi taurati al multazimu wanda ya nuna na sun yi ƙarya na cewa su ne masoyan Allah fa zalamu bi zalika sai sun kai zalunci saboda wannan wallahu alimun bil zalimin Allah masani ne ga azzalumai ay al kafirin bi ibtira'il kadhib ƙarya ala Allah ga Allah wa badala an ya tamanna al-mauta maimakon su yi gurin mutuwa ya na sai kin mutuwa suke yi wa ya na min asbabi suna gudu daga sabubban mutuwa fa qala ta'ala muhadiban lin nabi Allah yace shi na mai magana da annabi qul innal mauta ثم تردون إلى عالم الغيب ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئهم بما كنتم تعملون. da kuke gudu الذي gare gudu dangare shi ba an ce su yi guri ba maimakon su yi guri har gudu suke yi to ko kun yi gudu gudun banza ne ba hu mulaki kun shi mutuwar mai gamuwa da ku ne sun matura duna ila alimul gaibi sannan a mayar da ku zuwa ga masanin fake wa shahadati da bayyane wa yunabbi'ukum ma kuntum ta'malun saboda aka sai ya ba ku labari ga da kun ka zan kuna aikatawa ya saka muku gurgurdon aikin to ci gaba يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة ذلكم خير لكم إن to wala ma bayyana Allah lokacin da Allah ya bayyana anna zullal yahudi huwa bi tarkil amali kaskascin da ya samu yahudawa saboda rashin aiki bi ma'un unzila ilaihim ga abinda an ka saukar musu min alkitabi ko shine kaskascin su abinda an ka saukar musu sun bar aiki da shi wa hamaluhu wa hummiluhu wa lam yahmaluhu an ka aza musu shi sun ka ki suna dauke da nauyi amma ba su dauke da aiki ba nabbahal muslimina bin nida'i saboda aka Allah ya falkar da musulmi da kiran su wa bil amali ya umarce su da aiki wa min zalika akwai daga aikin ahammiyatu salati yawmal jumu'a muhimmancin sallah ranar jumu'a wa qala yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wannan imani idan nudiya lis salati in an kai kiran sallah don sallah min yawmil jumu'ati daga ranar jumu'a jumu'ati inna ma sumi yawmal jumu'a an yi mai suna ranar jumu'a lijtima'in nasi fihi lisalat domin mutane na haduwa a ran nan don sallah wa kanat al-arab tusammihi al-aruba da gabanin musulun gabanin musulunci larabawa na ce ma wannan yini yawmul aruba wato ranar larabci kun ga kenan dama suna girmama shi wakila eh, man alababihi min alababihi li bayani tab'idi wato kenan ba dukan yinin ake cewa ba ba aiki ba min yawmil jum'ati daga yinin ba yinin ba kun gane ko idza nudiya ai hina nudiya min yawmil jumu'ati lokacin da an kai kira cikin wani juz'i na yinin jumu'a wa huwa wa huwa idul muslimina al-usbu'i shi ranar ranar jumu'a shine idul muslimina na mako don kowane mako akwai idi wa ablalul ayyam yawm arfata mayyacin kwanuka kwanukan arfa summa yawmun nisfu sha'ban sannan yinin sha'ban summa al-jumu'atu sannan jumu'a wallailu afdal min an-nahari kuma rana dare ya fi rana qultu fallala Allahu yawma ko fadalu al-yawmi fa darajar yini ko la yufallilu al-amal al-matluba fi ba shi fi tawar aiki wanda an ka nema ciki illa bi nasi shari sai in ya zan an samu nasi na mai shari'a na cewa duk aikin da an kai yafi fa huduru salatul jumu'ati farlu ainin halarta sallar juma'a farilla ne liman wajaba alaihi jumu'atu ga wanda juma'a ta wajaba gare shi bi qawlihi ta'ala au ila dhikrillahi ku tahi zuwa ga ambaton Allah ranar juma'a kun gane ko wadarul bai'a ku bacci niki ai uturuku aqada ku kada ku kullace niki a lokacin nan ashamil li kulle amalin ghairi amali salati ko wani aiki ne inda ba aikin sallah ba daga lokacin da an kai kira zuwa lokacin da ake kare cewa assalamu alaikum ko wani aiki haram ne a wannan lokaci Don gane ko kira na biyu eh, sai dai kira na ɗaya in zai taso da kai da gidanka zuwa masallaci to wannan kenan kai gare ka ya zan haram amma wanda annan cikin masallaci ko wanda a kusa gare shi to inda yake haram daga kiran sallah na biyu zuwa liman ya ƙara sallah a ce assalamu alaikum shi ɗaya a haram wato kun ga kenan mun saba ma yahudawa da an kama da asabar duka haram gare su ko abin nan nasara waɗanda an kama da lahadi duka haram gare su mu kuma wannan ɗan lokaci kawai kun gane ko eh.